la biodiversité c'est la diversité de la da ake kira biodiversité shine mabambantan halittu da ke doron ƙasa wato duk halitta mai rayuwa har ma da ɗan adam ana iya kakkasa su a rukunni uku ko ma fiye da haka amma muhimman uku ne akwai waɗanda ake kira ecosystem wani rukuni ne na abubuwa masu rayuwa da mara rayuwa kuma gaba ɗaya sun kumshi muhalli ɗaya ina iya baku misalin daji wannan shine mataki na farko sauran matakan biyu akwai bambancin nau'in halittu ana iya zana hatsi raƙumi da saniya sannan uku shine bambancin bambanci na ƙwayoyin halitta Menene muhimmancin mabambantan halittu? Mabambantan halittu suna da muhimmanci matuka kuma a matakai da yawa. Idan kuka ɗauki abincinmu, alkama, shinkafa, nama da abubuwan da ake sakawa cikin miya kashi 99 cikin 100 duka waɗannan halittu ne. Kinan waɗannan mabambantan halittu su ne rayuwa. waɗannan mabambanta halittu wani hali ne suke ciki a yau. Yadda nau'in halittu ke bacewa a yanzu abin na bada tsoro. Mutane na maganar cewa dubin dubatar halittu ne ke bacewa a rana. Kenan idan aka ci gaba da haka wata nan zama waye gari da nau'in halittu biyu zuwa uku. Haka na nufin ragowar halittun za ta yi tasiri akan abincin da za mu ci kuma yana iya haifar da rashin lahiya Daga rashin lahiya kuma sai mutuwa. Wato dai ingancin rayuwa ne yake fuskantar barazana. Ya za a yi domin kiyaye mabambanta halittu? hutu. yanzu tura ta kai bango ana faɗin mu dawo baya alhali bayar idan baka yi tanadi ba ba abin da zaka tardawa saboda haka ya zama wajibi tun yanzu kasashe su yi tunanin yin amfani da duk abubuwan da aka sani na gargajiya a fannin girki a yi amfani da waɗannan halittu wajen abinci idan ba haka ba za a rasa waɗannan nau'o'in halittu daga nan za mu koma cin abinci da aka sauyawa ƙwayoyin halitta kuma hakan zai ƙara taɓarɓarar da yanayin kiwon lahiya. you Ghana.